ai dama kamar yan fashi ne mun karyo kwana kawai sai ga mutane za ka ɗauka kamar yan sanda ne duk sun rike tocila to amma wannan yadda suka bambanta muna karyo kwana kawai sai harbi a sama fa-fa-fa-fa-fa-fa pa a hmm. cikin wannan firgicin muka tsaya dole. Eh, sun saka shinge ne misali ko kuma ba ba shinge ba komai su ne akan hanyar su ne zalla akan hanya da bindigogi. Mm. To alhamdulillah a eh. lokacin da abin ya faru mutane na mamakin yadda aka yi ka kubuce kai daga abunan ɗinsu. Eh sosai waɗansu ɗauka ana ta cewa wai na gudu na ne ba gudu na ba su ne suka kyale ne. Ok su da kansu suka kyale eh, ka. Su ne suka kyale ne abin da ya faru shi ne lokacin da suka gama kwakwashe mana abubuwan da ke mu suka buɗe mota suka kwakwashe abin da ke cikin mota. Eh. To sun ce a shiga da mu eh. mun sun ce a shiga da mu eh. mun an tura kanmu mu shiga jejin mu zuwa akwai wata kaya a gun ta sa na faɗi eh. to faɗuwan da na yi sai ɗaya daga cikinsu akwai sanda a hannunsa yana buga min dan na tashi ma abin nan to kuma da yake ya doki yana kafa kafa ta ta kage kanina kuma salisu sai yana cewa ba shi da lafiya kar ka daina dukan shi ba shi da lafiya ka daina dukan shi to wannan ina ga shi ne dai ya dan taimaka min eh, mm. kuma dai taimako na Allah mm. to shi babban nasu da ya sa aka tura su salisun sai ya sa a dawo da ni in buɗe mishi rubutu eh. Eh, to ni sai aka dawo da ni na zo na buɗe butu ɗin suka cire jakar da ke butu da sauransu dai mm. na ɗauka ma za su tafi da ni sai ce kai za ka iya tuka motar na ce zan iya tukawa sai ce to kai ka tafi har za su tafi kuma sai suka sake dawowa. Turan ka daɗe ya za ka bayyana yadda ka ga al'amarin misali irin yadda ka ji kana jin labarin abin kuma kawai sai gashi ya. A wannan ba sun ba eh. wannan ba sun ba Wannan duk yadda muke ganin kamar muna da wani experience a matsayinmu na yan sin, to gaskiya wannan ba sun ba Kuma ba abu mai ɗaga hankali kamar wannan. Lokacin da suka banni in shiga mota ma in tafi, sun tafi da yan uwana da na shiga motar wallahi kasa sanin abin da zan yi da na tada ita kuma jikina na rawa sai ina zuwa zallaki inda akwai jama'a mm. da na yi fakin na ɗauki wajen minti ishirin zuwa talatin suna kokari na ɗan zama kama don na iya nufin abin da nake eh. so wannan ba zancen mutuwa ne da rayuwa za ka ganka tsakanin su mm. tsakanin mutuwa da rayuwa so wannan ba ba abu ne mai ɗaga hankali fiye da suke tunani. Gaskiya ne. Yanzu wanda yin mu da suna hannun su. Eh. Ya ce wacce ce ka a ciki na nuna. Ya ce ga shi aka mayar min da wayata ya ce ka rike dan za mu neme ka ka zo ka fanshe su. Eh. To ka jiya yadda aka ke ni na kuɓuta ba wai na fita da gudu ba ne ko na yi wani abu kamar da mm. mutane suke tunani. turan ka daɗe a mm. lokacin da abin yake faruwa shin ka fahimci cewa sun gane cewa ku yan fim ne ko ah, kuma ah, eh. Eh, ko a yau da ina ji ana ba da labarin cewa suna ta mu ma tun baya amma dai ni na so zaton ba su gane mu yan fim bane ko wani abu in ma za su gane sai dai daga baya da yake lokacin muna negotiation sun eh. ji labarin jaridu da gidajen rediyo sun ɗauka to a lokacin da suke cewa ai sun ji ko musuwaye kaza da kaza. Mm. Eh. To ranka daɗe daga ƙarshe an ba da abin da suke nema. mutane da suka ringa maka addu'a sai ka dan musu waje da rancu gaskiya ina gode wa duk waɗanda suka yi addu'a in kana so ka magana da abokan arziki da kowa da kowa na gode na gode above all na gode wa Allah da ya sa na dawo gida lafiya yawa to Allah ya Allah ya tsare gaba da rancu eh, ga salihu babban yayin mun gode